Alhamdulillahi wanda ake zargi ya amsa dukkanin laifin da ake zarginsa da shi. Ya amsa laifinsa na kashe masu rai har guda uku ba su ji ba ba su gani ba. Ya kuma amsa laifin ne ba tare da ya wahalar da shari'a ba. Saboda haka kotu tana buƙatar sauraron muryar wannan yaro. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya ta bi ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Samin Suleiman, wanda ake kira da Samin Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin Za ku sha mamaki matuƙa da gaske da zan zauna na baka labari. Zuri'ar Abdullahi Adamu ta riga ta ƙwace sarauta ta kafa kanta ta hana kowa ya karɓa daga hannunta. Ni wallahi har yanzu ban ga laifin Modibba ba da ya yunƙurin ƙwatar haƙƙinsa. Bari ku ji na baku labari na faɗa muku wani abu da ba ku sani ba akan zuri'ar Abdullahi Adamu. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba.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 Manero ya daki bango da hannunsa yana huci, ya ce tur da zuri'ar Abdullahi Adamu, wallahi sun kasance azzalumai ne masu son kansu da yawa. Me amfaninmu a masarautar nan ne? Da mu zauna mana ganin baƙin ciki, wallahi gwara mu tattara kayanmu mu fita daga cikinta. Wali ya ce ba ka da hankali ko Muniru. idan mun fita daga masarautar nan kana da inda za ka je? Shiru yana huci, Wali ya ci gaba da cewa, Ka natsu ka zauna ka yi tunani malam. Idan Allah ya yi nufin mulki ya ci gaba da zama a hannun zuri'ar Sarki Abdullahi Adamu, to babu yanda za mu yi, idan kuma ya yi nufi sai ya ƙwace mulkin daga hannunsu ya dawo da shi hannunmu. Babban abin da nake so ku yi la'akari da shi a nan shi ne waziri daga Ladima, me ya sa ba sa tayar da hankalinsu a kanmu. Kada fa ku manta su ma suna da haƙƙi a cikin wannan masarautar, amma sun yi shiru sun zuba wa sarautar Allah idanu. Ba wai don ba sa sha'awar mulkin ba, su suna so kuma suna sha'awar mulkin, sai dai ba su da yadda za su yi da abin da Allah ya hukunta. Saboda haka, dan Allah kuma ina so ku haƙura ku bar wa Allah ikonsa. Kuma in sha Allahu idan baba ya sami sauƙi zan zauna da shi, na fahimtar da shi cewa shi fa mulki na Allah ne, sai wanda ya zaɓa yake baiwa ba a yi wa Allah dole ba a yi wa Allah dole a kan ikonsa kuma kowane irin hukunci ya zartar daidai ne jikinsu ne sanyi da nasihar da uwan nasu ya zaunar da su yana yi musu ga dukkanin alamu dai cikinsu shine mai kyakkyawar zuciya tunda gashi nan ya zaunar da su yana yi musu nasiha yana kuma gaya musu gaskiya da dukkanin abin da ya dace da kuma wanda bai dace ba Ubangiji Allah ya sa su ɗauki nasiharsa su haƙura su bar wa Allah ikonsa. Bayan kwana biyu jikin Ciroma ya yi sauƙi don magajin sarki ya tsaya a kansa sosai da sosai. Ya ba shi dukkanin kulawar da ake buƙata. Alhamdulillahi. A yanzu Ciroma na iya sarrafa hannunsa da kuma wasu sassa na jikinsa. Sai dai har wa yanzu idan ya magana ba sosai ake iya fahimta ba. saboda yadda bakinsa ya karkace ya koma gefe kuma yake zubar da yawo. Ganin yadda hankalin mai martaba ya tashi matuƙa a kan al'amarin ɗan uwan nasa, ya sanya magajin sarki ya zauna tare da mai martaba ya kwantar masa da hankali sosai game da al'amarin, ya bashi tabbaci kan cewa insha Allahu zai sami sauƙi ya dawo daidai kamar yadda yake da. Jin haka ne ya sanya mai martaba da ‘yan uwansa hankalinsu ya kwanta sosai da sosai. Su ma Sulawisa hankalinsu ya kwanta ganin yadda jikin mahaifin nasu ya ƙara samun sauƙi fiye da da. Sai dai har Ciroma ya kwana hudu a asibitin Hajiya Karima bata je asibitin ba. Har yanzu tana nan da mugun nufi a cikin zuciyarta. Gaba ɗaya kab ilahirin masarautar babu wanda bai je ya duba jikin Ciroma ba, sai ita kaɗai ce bata je ba. wadda take a matsayin matarsa kuma uwar 'ya'yansa tana zaune a gida tana saƙa mugun nufi a cikin zuciyarta. Ranar Litinin, kotu ta cika makilar da jama'a ana ta gabatar da shari'a kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Mai girma mai shari'a Malam Umar Musa ya ɗauki takardar da take gabansa a nitse ya duba. Bayan ya duba takardar wani al'amari ne ya ziyarci zuciyarsa. Nan da nan aka ga mai shari'a yana karkaɗa kai, Cikin sauri ya zare farin gilashin da yake ɗaure a kan fuskarsa. Ya ce, sha Allahu, za mu kamanta gaskiya kuma za mu hukunta mai laifi daidai da laifin da ya aikata. Za mu yanke masa hukunci ne kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa, hakan ya zama izina ga masu mugun hali irin nasa. Al'aminu Abdul wanda aka fi sani da Modibo Hukuncin da addinin Musulunci ya tanadarwa duk wani musulmi wanda ya aikata kisan kai yana sane, to shi ne a kashe shi. Alhamdulillahi wanda ake zargi ya amsa dukkanin laifin da ake zarginsa da shi. Ya amsa laifinsa na kashe masu rai har guda uku ba su ji ba ba su gani ba. Ya kuma amsa laifin ne ba tare da ya wahalar da shari'a ba. Saboda haka kotu tana buƙatar sauraron muryar wannan yaro a lokacin da yake yi wa hukuma bayani. Yayi bayanin ta yadda aka yake aikata wannan barna a cikin wannan masarauta. Kotu da jama'ar da suke cikinta na buƙatar su ji bayani daga bakinsa domin su tabbatar da cewa an yanke masa hukunci ne bisa adalci kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Da sauri wani ɗan sanda da ke tsaye a gefe ya ɗauko wayarsa ya kunna rikodin ɗin da ACP ya yi wa Modibo a lokacin da yake jawabi a ofishinsa. Tun kafin rikodin ɗin ya kammala ƙarewa, cikin kotun ya kaure da hayaniya kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Modibo da ke tsaye a gurin ya yi tsayuwa irin ta masu laifi, ya sun sunkuyar da kansa a ƙasa gumi sai famar keto masa yake. Hakika Modibo bai taɓa nadamar rayuwa ba irin ta yau. Al'ummar da ke cikin wannan kotu sai zaginsa suke suna yin Allah wade da halinsa. Wali da Munira sai girgiza kai suke yi su fashe da kuka. Su kaɗai ne suka iya halartar zaman kotun. Ajiya Karima da Lawisa suna gida. Suna kuka jikinsu ya riga ya yi sanyi saboda jin irin kotun da aka kai Modibbo, kotun addinin Musulunci ce tsantsa. Kowa ya san Malam Umaru Musa tsayayyen alkali ne, wanda yake yanke hukunci a kan doron gaskiya. Kuɗi ko mulkin mutum ba su isa su sa shi ya kaucewa gaskiya ba. Komai mulkin mutum kuma komai kuɗinsa komai makamansa matuƙar ya laifi Malam Umar Musa na zartar masa hukunci ne daidai da yadda ya dace a addinin Musulunci kai tsaye ba tare da wata fargaba ba. Mai girma mai shari'a ya bada umarni kan cewa kotu ta samu natsuwa. Nan da nan kowa ya shiga natsuwarsa. Gurin ya yi tsit a nutse mai girma mai shari'a ya ci gaba da jawabi kamar haka. Saboda haka kotu ta yankewa Al'amin Abdul Jabbar hukuncin kisa kamar yadda ya kashe shi ma za a kashe shi. Za a kashe mai laifin ne ta hanyar rataya. Yana kammala jawabinsa ya buga wani ɗan katako a kan teburin da yake gabansa. Hukunci ya tabbata da izinin Allah. Miƙe Waye? gaba ɗaya al'ummar da ke cikin kotun suka miƙe suna kiran sunan Allah, Allahu Akbar, gurin ya kaure da kabara. Nan da nan 'yan sanda mutum hudu suka kewaye Modibo tare da rirriƙe shi a rirriƙe aka fito da shi yana kuka yana ɗaga wasu wali hannu 'Yan jarida da sauran jama'a suka bi bayansu. Maniru da Wali suka rungume junansu suna kuka. Maniru ya ce Wali kaga irin rayuwar da nake gudu. Yanzu ka duba ka gani inda Modibo zai yi mutuwar wulakanci. Yanzu ka duba ka gani inda jama'a suke tsine masa saboda mugun aikin da suka aikata. Don Allah Manir, ina roƙonka ina kuma baka shawara. Komai rintsi komai wuya ka riƙe gaskiya kada ka bi son zuciyarka irin na Modibo. mannar hawaye kawai yake yi yana sharewa tare da girgiza kansa tabbas duniya a bar tsoro ce shi kenan yanzu sun yi bankwana da ɗan uwansu Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu amin Hajiya Karima yanke jiki ta yi ta faɗi a sume ko da ta sami labarin hukuncin da ya sauka a kan ɗan nata Modibo. Bayan ta farfaɗo ma sai ta fara wani sambatu tamkar wadda ta sami taɓin hankali. sai sambatu take yi tana cin alwashin wallahi ba za ta yarda ba sai ta ɗauki fansa wali ya rungume ta a jikinsa yana yi mata addu'a tare da share hawaye a wannan rana mai martaba kasa zaman fada ya yi saboda tashin hankali komawa ya je ya kwanta a sashen fulani yana tunanin rayuwa magajin sarki da shatima ne suka yi cikin alhini da damuwa Amma da suka zauna suka yi tunani sai suka ga hukuncin da mai shari'a yanke shine daidai a kan Modibo. Hausawa na cewa da kunyar lahira gwara ta duniya. Wataƙila hakan na iya janyowa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa zanabansa. Saboda haka dukkaninsu sai suka kwantar da hankalinsu suka sasanta, inda suka ɗauki matakin tsananta addu'a akan ɗan uwan nasu. Masarauta da al'ummar da ke cikinta sun jima cikin alhini da damuwar abin da ya faru, musamman ma ɓangaren uwar gida Huwaila ita da zuri'arta. Babu wanda ya kai su shiga tashin hankali da ganin irin hukuncin da ya sauka a kan Modibo. Gaba ɗayansu kowace sai ta shiga hankalinta suka shiga taitayinsu. Sun tabbatar da cewa ko da su ne suka aikata irin laifin da Modibo ya aikata, to hukuncin da zai sauka a kansu kenan. Hakika da al'amarin ya fantsama kamar yadda ya faru to su ma da ba za su tsira ba. Uwar gida da iyalinta sai suka gode wa Allah maɗaukakin sarki da benifi modibo da ambatar sunansu ba. Wannan dalilin ne sa kowace ta nemi guri ta zauna a ɗakinta. A yanzu ba sosai ma suke zuwa masarauta ba saboda gudun kada asiri ya tonu. To alhamdulillahi jikin Ciroma ya yi sauƙi sosai don yana iya komai da hannayensa. sannan kuma yana iya tafiya da kafafunsa, sai dai rashin kuzari da yake damunsa amma ya sami lafiya sosai magajin sarki ya tabbatar musu da cewa zai warware ya koma daidai in sha Allahu nan gaba satin ciroma uku a asibiti ya dawo gida duk irin kulawar da magajin sarki ke bawa ciroma san baya birge hajiya karima kullum cikin zaginsa da kwashe masa albarka take Bari mu mika sakon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma mika godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi. Waɗanda suka yi ƙoƙarin yi mana kwamen a farko-farko tun daga na ɗaya har zuwa na biyar. Fatima Habib ke da kwamen na farko a cikin littafin ƙwarya ta kashi na da biyu. Muna mika godiya da fatan alkhairi a gare ki. Jamila Abdullahi ke da kwamin na biyu a cikin littafin ƙwarya bi ƙwarya kashi na 62. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shashidat Abubakar Abubakar ke da kwamin na uku a cikin littafin ƙwarya bi ƙwarya kashi na 62. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Jamila Musa ke da kwamin na hudu a cikin littafin ƙwarya bi ƙwarya kashi na 62. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Asama'u daga Riyadh ke da kwamin na biyar a cikin littafin ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na 62 muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki.